去 tara na kan shafi ɗaya da laifuffuka da kashin gilla cikin aiwata laifi. Me ake nufi da cin tara? Ayar doka ta farko ta kundin shari'a ta fayyace cin tara da polis yake yi wa wani da ya taka doka kamar kulle mutum na kwanaki ɗaya ko kwana talatin da cin tara daga dala ɗari ko ƙasa da jika ɗari. Akwai nau'in cin tara biyu. Akwai cin tara kuɗi da ake biya a wajen ma'aikatar hukumar da ke karɓar tara akwai tara da alkali yake ɗorawa idan mutum ya ƙi biyan tara a wajen ma'aikatar da ke karɓar tara. Sannan akwai tara da ake cin mutum a gaban shari'a. A ƙasar Nijar wani kundi ne ke magana aka. Akwai doka na goma sha takwas ga watan Maris na shekarar 1963 da ya ƙayyade matakan hawa-hawa bisa nau'o'in cin tara da kuma hukuncin da ake aiwatarwa akwai da farko abin da ake kira cin tara na matakin farko cin tara ne daga dala ɗari zuwa shika biyar kamar misali ana iya kimanta da doka da aka aiwatar idan wani ɗan kasuwa yana amfani da ƙarfi da ya bambanta da abin da doka ta ayyana sannan akwai waɗanda suke kewaye wa doka abin da dokokin polis na da'ira suka ayyana matakin doka cin tara na biyu shine tara daga dala ɗari zuwa shika goma sha biyar ko ɗaura mutum na kwanaki goma sha biyar ko fiye da haka kamar misali ana iya zayyana mutanen da suke wasu mummunan ɗabi'u bisa hanya wani misali kuma kamar waɗanda mahaukata suke ƙarƙashin kulawarsu amma suka bar suna yawo sannan akwai mataki na uku ita ce babbar tara da ake hukunta cin taron mutum daga shika hudu zuwa shika hamsin da rufe mutum na kwanaki goma goma sha biyar ko fiye da haka kamar misali wanda ya ki karɓar canji da ya san yana yi sannan wani misali shine a gaban fadama kana makwabtaka da wani sai ka datse hanyar ruwa ko kuma ka juya su su bi wani wuri ta raɗin kanka sannan misali na uku shine mutumin da yake datsa cawa ko kuma ya kwashe tsaba da yake mallakin wani